kamar yadda ma rahotanni suka bayyana maharan sun kai waɗannan sabbin hare-haren ne a rugayen fulani da ke ƙauyukan bida wubuka kaurami da kuma gyanle da ke ƙananan hukumomin damsu da maya bello na kudancin jihar adamawa wanda kawai yanzu ma ba ko tantance adadin rayukan da suka salwanta ba waɗanda suka tsira da rayukansu a waɗannan hare-haren yanzu haka ma suna gudun hijira ne a cikin garin mayo balwa daga wubake in yetti bobe balli ne ko gaɗa ni min faɗa ne ya tashi muka dawo muka zama suka haɗa baki suna ta kashe mutane hmm. yanzu sun kashe mana mutane da yawa su mu da suka wani mu. akwai matsala sosai to akwai dan eh, mu ma ba mu ganci ba har yanzu to ba mu samu mu je mu duba yanayin abun da yake tafiya a wurin shi to mu ma ba mu san inda za mu zauna yanzu. to kowane irin taimako za a bai wa waɗannan 'yan gudun hijira a yanzu honorable muhammad bako shine shugaban shugaban ma hukumar mayo Balwan ya ko bayyana halin da ake cike da kuma irin taimakon da suka bada. To alal hakika ka san rikice-rikicen da ke faruwa a makwabtanmu kusan ya shigo karamar hukumar mayo balwa kuma da zuwa yanzu akwai 'yan gudun hijira waɗanda ba za mu iya kiyasta yawansu ba don kusan kowane rana shigowa suke dare da rana kusan makarantu mu duk yanzu yana cike da waɗannan 'yan gudun hijira mu daga karamar hukuma mun iya ƙoƙarin mu ta yadda za mu tallafa musu da kayan abinci da wurin kwanciya kamar tabarmai to kuma ita gwamnatin jiha ah, a ƙarƙashin mai girma gwamnan jihar adama sanita umar jibrila su ma sun ba mu tallafi na kayan abinci da a kayan gini kamar katako da kwano saboda a tallafa su waɗanda aka kona matsugunansu. Yanzu haka ma dai tuni hukumomin tsaro a jihar suka yi taron gaggawa da jami'an gwamnatin jihar Adama domin ɗaukar mataki. SP mana Abubakar da ke ma zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya ko bayan irin damarar da suka yi. Kawo magana nake maka nan da shi kwamishinan 'yan sanda jihar Adamawa wato Abdullahi Yarema Ibrahim tare da sauran abokan aikin shi wato sauran jami'an tsaro duka sun zauna sun tattauna kuma tuni wanda dauki mataki nan ba da jimawa za a sake kara wasu runduna wanda za su je su samu wanda aka riga ka kai su wannan sansanin domin samun zaman lafiya wannan yankin. Mun kawo yanzu na wannan ita wuraren Adama ta Malofi da sansu kamar a kowanne ko kama da kuma na wuraren Mara Balwan ne? Eh a kowanne muka same su already ma na ba da jima ba za kai su gaban eh, wato za cike. Cikin kwanakin nan da ya rayuka da dama ne ma suka a Najeriya. baya ku ga duke da ake ta rasawa ta sanadiyar tashe-tashen hankulan da ake ta samu a wasu sassan kasar musamman a shirin arewa kuma wannan mako na zuwa ne yayin da fa ake fuskantar zaben shekarar 2019 Ibrahim Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya